مثلا شمري قريب لو مسا الله يجيك ان صدره ايو لا هدي شرين ده شلا وده بقوي نه شرين ده بقوي نعم شرين ده بقوي جواتن المحرم شكرا ندبو ليه تري هدود أربعين ده تقوش باهجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan bakwai shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi mai albarka arrahiqul maktum wallafar al-shaykh rahman al-mubarak furi Allah ya jikansa da rahma wannan shi ne darasinmu na 167 a karatun wannan littafi mun kawo ƙarshe na isin yakin uhud malam zai kawo rufewa na wannan yaƙi sai ce alƙur'an ya ta haddasa haula mawdu'il ma'araka القرآن من جلما ياي مكانا دنگنا دا بطن ونن ياكي واتو ياكي انقفت يشي ونزل القرآن يلقي ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة القرآن من جلما يا سوكا ينا باين دحسكي بس dukkanin marhaloli masu mahimmanci na wannan yaki marhala bayan marhala wa yudli bi ta'liqatin tusarrihu bil asbab allati addat ila hadhihi al khasarati al fadih sannan yana bayar da yana yin ta'liqi wato tsokaci tsokacin nan da ke bayani filla-filla dangane da sabubban da suka kai izuwa ga wannan mummunan hasara da aka yi a yakin Uhud wa abdan na ad-da'ifa akan alqur'ani ya bayyana ɓangarori na rauni allafi lamtazal tazal mawjudatan fi tawa'if iman Ɓangarorin nan wanda basu gushe ba ana samun su har yanzu zangogi na masu imani wato a cikin rabaraban masu imani bin nisbati ila wajibihim dangane da abin da ya waje ba a kansu irin rauni da suke da ita ko suke da shi dangane da abin da ya shafi wajibinsu fi misli hadhihi mawaqif a irin waɗannan matsaya masu tsanani masu yanke gadon baya wabin nishbati ilal ahadafin nabila haka nan rauni dangane da uh, manufofi masu girma a samiya maɗaukaka allake unshi'ar lilhusuli alaiha hadhihi umma. Wace wannan al'ummar an samar da ita ko an tayar da ita domin ta cimma waɗannan manyan maɗaukakan manufofi allati tamtadu an ghairiha bi kauniha khayra ummatin ukhrijat lin-nas wadda da waɗannan manyan maɗaukakan manufofin ne ta bambanta ita wannan al'ummar da waninta da kasancewarta ita ce mafi alkhairin al'umma da aka fitar domin amfanin mutane yana malam yana cewa alkur'ani ya sauka da bayani na kowace marhala daga cikin marhalolin yakin uhud da muka gani a baya sannan a ƙarshen kowanne ƙur'ani yakan yi ta aliki don ya bayyana mana ah, <clears throat> abu na farko sabubban da ya sa musulmi ko suka sa musulmi suka yi hasara mun ji hasarar da aka yi na rayuka ko mun ji har an fasa na ba alaihi salatu fuska an karya masa haƙora an ji masa ciwo a wannan yakin mai abubuwan da suka janyo wannan mummunan hasara sannan takan nuna ɓangarori na rauni na wato ainihin wadda mummanai suka samu kansu wani lokaci a kai hmm? dangane da abin da ya waje ba a kansu a irin wannan lokaci a irin wannan yanayi na gumurguzu haka dangane da manyan manufofi da aka tayar da wannan al'umma domin ta cika su akan samu yanayi da musulmi kan yi rauni wajen waɗannan abubuwa ɗin sai ayar ta yi ta'aliki don wayar da kai ko ayin su ta yi ta'aliki don su wayar da kan musulmi su gane waɗannan sabubban domin su guje su a yanayinsu na gaba malam ya ce kama ta haddasa al'ur'an a mawukafin munafiƙina kamar yadda ƙurani ya yi magana a kan matsayar munafiƙai dangane da wannan yakin yakin uhud ففضحهم سيكون يتاسو وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما يبين قرر أبن دي كسنتي a cikin cikinsu na gaba da Allah maɗaukakin sarki da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a izalati shubuhati wal wasawis allati kanat takhtalijo bi qulubi du'afa'il muslimin tare da kawar da shubuhohi da waswasi <clears throat> waɗanda suka kasance sana <clears throat> eh, gogayya ko ɗanfarwa a cikin zukatan raunarannu daga cikin musulmi Wallafi kana ha haula ilmunafikun wa ikwanuhun alyahud kuma shibohi da waswasin da munafikai suka kasance suna ƙoƙarin tayar da su yada su da bagarsu. ba su kadai ba su da yan uwansu yahudawa ashabu dasti wal mu'amara waɗanda aka san su da tushe da kuma haɗin baki don aikata mummuna conspiracy faqad ashara ila al-hikam wal ghayat banda magana akan yahudu akan munafikai da tona musu asiri da bayyana abu shubuhohi ko kawar da shubuhohi da su da 'yan uwansu yahudawa suke yadawa har yanzu dai ayoyin sun yi bayani ko ishara zuwa alhikam zuwa hikimomi walgayat al-mahmuda da kyawawan manufofi allaki tamakhadat anha anha hadhihi al-ma'raka da kyawawan ƙarshe da wannan yaƙin ta wato ainihin ƙare da su malam yace nazalat haula mawdu'il ma'araka 60 aya min surati ali imran dangane da wannan yaƙi-yaƙi yakin uhud ayoyi guda 60 ne suka sauka a cikin suratu ali imran tabtadi obi dhikri awali marhalatin min marahil al-ma'araka wadannan ayoyi 60 din sun fara daga ambatan marhalar farko daga cikin marhalorin yaƙi ɗin wato aya na 121 faɗin Allah madaukakin sarki wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wallahu samii'un 'alim ka tuna yayin da kai asubanci hmm? kabar iyalanka تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال tana kimtsa wa mummanai mazaunai na yaƙi guraben da za a yi yaƙi mun ga wannan a baya mun ga yadda annaba alaihi salatu wasalam ya tsara filin yaƙi din ko da yadda musulmi za su tsaya da yadda za su tare mushrikai in suka taho daga garin makka wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki mai cikakken ji ne mai cikakken sani malam yace wa tatruku fi ha ta'liqan jami'an ala nata'ij hadhihi al-ma'arakati wa ha. wadannan ayoyin a ƙarshen su sun bar wani gamamman tsokaci dangane da natijar yakin da kuma hikimar yaki ɗan qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa wato aya ta ɗari da saba'in da tara kenan tun daga aya na ɗari da ishirin da ɗaya har aya na ɗari da saba'in da tara a cikin suratu ali imran ayoyi sittan duk suna magana ne akan yakin uhud mace ce ayar ƙarshe da ta ƙunshi gamamman taliki dangane da natijar wannan yakin da kuma hikimar wannan yakin shi ne faɗin Allah madaukakin sarki ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ألا madaukakin sarki yana cewa da dai Allah ba kyala mummanai ba basa irin abin da kuka kasance a kai hatta ya mizal khabisa min at-tayyib har sai ya bambance tsakanin mummuna da kyakkyawa وما كان الله ليطلعكم على الغيب da dai Allah bai kasance ba wanda zai tsinkayar da ku dangane da gaibu walakin Allah ya ji tabi min rusulihi man ya sha sai dai Allah yana zaɓa ne daga cikin manzannansa wadda ya ga dama yana zaɓen wadda ya ga dama ne ya mayar da shi manzo cikin manzannansa wannan kam yana sanar da shi wani abu na gaibu hmm? shi ne alimul gaibe fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رقدا ألا شيني مثل جيب تحك بي بيّن جيب سمقوا شيني فلا يظهر على غيبه أحدا شيء إلا من ارتضى سي وند يردع شي يزابي شي يردد شي يفتع مثل جيب كما ودنا سوى نيني sai ce min rasulin daga jinsin manzanni to Allah yakan aiko musu da gaibo sannan ya aiko da kariya ta gaba ta baya wadda za ta kare wannan gaibon har sai sun isar mu mutane ba tare da barna ko tasgaro ko kare ko rage ya shiga cikin wannan gaibon da Allah ya zo musu da shi ba walakin Allah ya من min من يشاء sha. fa aminu billahi wa rusuli dan haka ku mi kauya ku yi imani da Allah madaukakin sarki ku yi imani da manzanninsa gaba daya wa in tu'minu in ko kuka ji wannan umarnin kuka bi kuka yi imani wa tattaqu kuka kuma ji tsoron Allah madaukakin sarki kuka siffantu da takawa yana yi bari na bari to falakum ajrun azim lalle kuna da lada gaggaruwa kuna da babban lada in ji Allah maɗaukakin sarki malam ya ce wannan ayar ta'aliki ne ga mamme, dangane da natijar yaƙi ɗan Allah ya ɓoye ma musulmi abinda zai faru a yakin bai sanar da su ba hmm? to haka yake bai sanar da mutane gaibu hmm? saboda gaibu yana daga cikin ah, ilimin Allah madaukakin sarki sai abin da ya ga dama ya sanar da ku sai ya sanar abin da ya shafi sa na shari'a sai ya sanar da annabawa kaɗai abin da ya shafi a sa na halitta sai ya sanar da wanda ya ga dama cikin wanda ya yi ƙwazo hmm? ya nemi ilimin ya nemi sanin sai Allah ya buɗe masa hmm? kafin ya gane gaibun hmm? zuwa kowane fanni na ilimin ka ga Allah yakan yi waɗansu fatahi su gane abin da magabatansu ba su gane ba to ana Allah madaukin sarki yana magana akan abin da ya shafi sunnar ta alkhalq da ta ashara abin da ya ɓoya ya ga dama ya ɓoye shi to babu wanda isa ya san shi sai in shi din ya ga dama ya sanar da shi kuma zaben mutane yake ya sanar da shi abin da shafi shari'a wanda yake sanar da su gaibu shine annabawa hmm? to a dalilin su duk wanda ya bi su yayi imani da su to Allah yakan bude mata a dalilin su wanda wannan shi ake kira karama mun gane ko eh, za ka ji mamaki wani mutum kawai ya ganka yanzu sai ce maka kai ne wani wancan zama sunanka ne ba tare da ya taba ganin ka ba ba tare da wani ya faɗa masa ba hmm? wannan wani nau'i na karama da Allah yake ba mutum ko amma waɗanda suka bi annabawa sau da ƙafa. shi yasa ya ce wani tu'minu wa tattaku falakum ajran azim kuna da lada mai dimbin yawa kenan biyayya ma annabi sallallahu ma da manzon sallallahu alaihi wasallam su suke kawo nasara da babban lada kaucewa Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama su suke janyo a fada cikin hasara da mummunan yanayi abada kawai ita ce kulatar ah, ta'aliki akan natijar yakin uhud biyayya ma Allah da manzansa ke kawo nasara a kowane lokaci saba ma Allah da manzansa yakan jawo hasara ma mutum kowaye shi kowaye duk kusancinsa da Allah maɗaukacin sarki duk yawan bautansa in zai saba ma Allah maɗaukacin sarki to Allah yana iya jarabansa da hasara mai girma to ga malam zai ɗan tsokale mana bayani na dalla-dalla dangane da eh, hikimomi na abin da ya faru a yakin uhud a nan ya yi mana ishara ya faɗa maka ga ayoyi sittin ko? to an ka karanta wannan ayoyi sittin za ka samu bayani dalla-dalla dangane da abubuwan da Allah madaukin sarki ya jawo hankalin mummane a kai hmm? yawwa malamai masu tafsiri in sun zo sukan fitar da waɗannan hikimomi a ƙarƙashin ayoyin da suka yi magana a kansu waɗansu kuma sai sun gama tafsirin sai su zo ƙarshe sai su ce ga hikimomi na abin da ya faru a wannan sura sai su kidanya yasu haka malaman hadisi sharhul hadith sukan yi wannan kamar da malamin ya dauko mana daga fathul bari hmm, na al ibn hajar al-asqalani wa tusharh sahih al-bukhari kuma mana isharar cewa al-hafiz eh, ibn al a cikin zadul ma'ad shi ma yayi bayani mai tsawo dangane da wannan Dr. Muhammad Professor Muhammad Sani Umar Rijal Lemo da ya tafsirin waɗannan ayoyin ya ɗauko maganganun Al'imam Ibn al-Qayyim ya ambace su a tafsirinsa da yake mako mako na Hausa kuma in mun zo wannan wurin insha Allah a tafsirin mu za mu na fito da waɗannan hikimomi ɗan, mana tafsirin tafsirin mu ma na mako mako mana waɗannan gaba din hmm? ما لا يشيء الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة حجي مومي kyawawan وانكرشي أتكم cikin wannan قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما يشي ابن القيم يا شمفدا وتوزنشي شكتشن شمفدا يي wajen magana akan wannan mawdu'in wato hikimomi na abin da ya faru a yakin Uhud sai maka ishara cewa ka duba Zadul Ma'ad mujalladi na biyu shafi na 99 har zuwa shafi na 108 sai ce wa qala ibn Hajar shi ko al-Hafiz ibn Hajar wanda yazo daga baya bayan Ibn al-Qayyim qala yace qala al-ulama malamai sun ce wa kana fi qissati uhudin lalle ya kasance a kissar uhud wa ma usiba bihi almuslimuna fiha da abinda musulmi da abinda ya fada wa musulmi a cikin ta na musiba a cikin waɗannan din min alfawaid wal hikam akwai fa'idodi da hikimomi na Allah madaukakin sarki a ciki akwai ashiya'u azima akwai abubuwa masu girma sosai sai ya zayyana mana abubuwa guda bakwai su za mu ambata a wannan karatun insha Allah na farko malam yace minha daga cikin hikimomin na su a aqibatil ma'siyah sanar da musulmi mummunan sakamakon sabo alamar bukin sarki ya ce a wannan tsoron abin nan ولقد نصركم غنين لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم min ba'di ma arakum ma tuhibbun lallai Allah ya cika muku alƙawaransa na shi zai baku nasara matukar kun tsaya akan addininsa matukar kun fita bayar da kariya ma addininsa wala yansuranna Allah man yansuruhu to laqad sadaqakum Allah wa'dahu Allah madaukakin sarki ya gaskata muku ya cika muku alƙawarinsa hmm? id tahsunahum bi idnihi yayin da kuke karkar su kuke tuntumbuke su da izaninsa hatta idza fashiltum wannan yanayin bai canza ba har sai da kuka fadi kwarkwasha wata na za'atun fil'amar kuka yi jayayya dangane da umarnin da annaba alaihissalatu wassalam na baku wa asaitum kuka kuma saba umarnin da annabi alayhi salatu wassalam ya bako min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya gana muku ya nuna muku abinda kuke so hmm? ita ce nasara ɗin kun nasara mushrikai sun fara guduwa ha amma akwai umarnin annabi yace ko yaya kuka kai ko mu kai nasara ko su suka yi nasara kada ku sauka daga kan dutse din nan suka yi jayayya mafi yarin su. suka sauka to shine mummunan sakamakon wannan aikin shine Allah ya so ya nuna mana a fili sai reshe ya juya hmm? sai ya zanto nasarar ta koma hasara a cikin mummunai da aka kashe adadi da kuka je a karatunmu na baya na biyu ya ce wa shumir nahi wannan kana iya hada su a matsayin guda biyu ko kuma ka tsori ne akan na farko din wato Allah ya yi haka domin ya nuna mana shu'umancin shiga ko kutsawa cikin abin da aka yi hani a kai a hana ka abu amma ka kutsa a ciki wannan yana da shu'umanci hmm? yana da shu'umanci yana da nanatar da zai dawo ya zanto maka alaƙaƙai ya hana ka sakat ka kasa jin daɗi malam ya ce lima waka amin tarkin ruma mawqifahum alladhi amarahum rasulu sallallahu alaihi wasallama Allah ya barahu wannan kuwa saboda abin da ya faru na barin maharba matsayansu wadda annaba alaihi salatu wassalam ya umarce su cewa kada su bari kada su tashi daga wannan wurin sai suka saba wannan umarni suka wato ainihin sauka wannan shine abu darasi na farko kenan ko kace na farko da na biyu ah, a معصيه da da nahi din duk abu guda ne mu bar shi mu ce abu guda ɗaya kenan ha da haka na biyu malam yace an adatar rusuli an tubtala shine cewa ai daman al'adar Allah da ta gudana dangane da annabawa Shin cewa Allah yana musu jarrabawa wata kunu, lahal al'aqiba amma ƙarshen lamari na kasancewa nasu na? mun tsallaka? ban ji ba? a'a kai ne dai baka saurara ba na biyu an na'adatar rusuli an tubtala wa takunu laha al'aqiba na daga cikin al'adar Allah madaukakin sarki dangane da annabawa shine ya jarabce su sannan su yi nasara ƙarshen lamari ya zanto nasu wato kyakkyawan ƙarshe wal hikmatu fi zalik hikimar jarraba annabawa ɗin, annahum law intasaru da'iman da za a ce za su yi nasara koyaushe ha dakala fil mu'minina man minhum to mutanen da ba mummunai ba za su shiga su saka rigar mummunai walam yatamayyiz as-sadiq min ghayrihi ko ba za a iya gane mai gaskiya cikin imanin za da mara gaskiya ba hmm? Allah madaukin sarki a cikin suratu al-ankabut yace wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin yana muku jarabawa saboda ya san wane ne masu gaskiya kuma wane ne masu ƙarya wato dan ya bayyana wannan sanin nasa mutane ma su gane wala walaw in kasaru da'ima da kuma za su raunana a kowane lokaci ai galaba a kansu a kowane lokaci to lam yahsul al maqsud min al-bi'sa to da manufar tayar da su dan ba zai samu ba dan haka al hikmatu sai hikimar Allah ta bayar da ta hukunta aljam'u bainal amrayn a hada musu tsakanin abubuwa guda biyu din wani lokacin su yi nasara wani lokacin a yi galaba a kansu sai ce litamizi sadiqi min alkazi domin a hmm, bambance tsakanin mai imani na gaskiya da kuma mai imani na ƙarya ɗan boge ɗan jebun imani وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين يشهد لمرين يكي munafircin munafikai ya kasance ɓoyayye ne dangane da mummanai ba su san shi ba ba sa iya gane munafincin amma falamma jarat hadhihi alqissa amma yayin da wannan qissa ta gudana yayin da wannan wannan hadisa wannan yakin ya kasance wa azhara ahlul nifaq ma azharu munafikai suka bayyana abinda suka bayyana min alfi'li wal na aiki da zance adat talwihu tasrihan abinda da ake ganin sa a jarwaye da kamar wanka bai fito da kararaba hmm, kawai sai rikide ya zanto tasrihan karara a fili a bayyane suka gane munafincin waɗannan munafikai wa arafa almuslimuna anna lahum aduwan fi durihim musulmi suka gane cewa ashe suna da abokanan gaba a cikin gidajensu fasta'addu lahum wa taharrazu minhum wannan yasa suka shirya musu ko suka nemi kariya daga gare su wannan ita ce hikima ta biyu sunnar Allah ce kamar da Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka ranakun suke jujjuya su muke yi tsakanin mutane yawmun laka wa yawmun alayka hmm? yau kai nasara gobe ai galaba a kanka wannan jujjuyayen yanayi din sunna ce kauniya da ba ta canzuwa da ba ta ba a iya kawar da ita haka Allah madaukakin sarki ya saka a duniya a tsarin duniya cewa wannan change din is constant hikima ta uku malam ya ce wa minha na daga cikin hikimomin nan Annafi, fi ta'khir an-nasr fi ba'd al-mawatin hadman lin yace cikin jinkirta nasar a wani yanayin a wani wurin akwai wato a hadman lin nafs wato makure rai hmm? danna kai hmm? wa kasran lishimakiha lishimakatiha da kuma karya wato jiji da kanta ganin ɗaukakanta Allah madaukakin sarki yakan jinkirtar da nasara domin ya natsar da rayukan mummanai ya kaskantar da su su zanto sun samu tawalu ji na ɗaukakar da suke ji a ɗan saukar musu da shi su gane cewa wannan duka na Allah ne wa man nasru illa min indillah nasarar fa gaba ɗayanta daga Allah ne falamma btuliyal mu'minun sabaru yayin da aka jarabci mummanai a wannan yakin sai suka yi haƙuri suko munafikai fa wa jaza'al munafiqun munafikai kuma suka yi gajeren haƙuri aljaza shine gajeren hakuri ko rashin haƙuri suka iyan haƙuri suka koma suka ce ina ma suna shirin su dawo su shiga rundunar mashirikai suka wato ainihin gudu to kaga a wannan nasarar ta sa wa mummunai runguman wata ɗabi'a ta danna zuciya ita ce mai haƙuri ha sai ka danna zuciya ka za ka yi haƙuri ko to wani lokacin akan jinkirta maka nasara don ka iya dannewa ha a jarabce ka a jarabce ka domin ka samu wannan ƙarfi na haƙuri hmm? saboda hakuri shi ma wani karfi ne wanda in baka da shi ba za ka iya wanzuwa a kansa ba to ana yi wa musulmi tarbiya akan hakuri ta hanyar kaddara musu mummunan kaddara sai su yi hakuri shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce ajaba li amri almu'min fa in amrahu kullahu lahu khair in asabathu darra sabar fa kana khairan lahu wa in asabathu sarra Eh, shakar fakana khairar ya ce ku mamakin al'amarin mummuni hmm? al'amarin mummuni ya burge ku saboda dukkanin al'amarinsa alheri ne a gare shi idan kunci ya same shi ya shafe shi sai haƙuri hakan sai zanto alheri a gare shi idan walwala ta same shi jin daɗi ya iso masa sai ya gode ma Allah madaukakin sarki sai hakan ya zanto alheri a gare shi to kun shi a dukkanin yanayi dan fi sarra'i wa ko fi ni'mati wal bala ha fi wa shar duka shi yana mayar da shi alheri haƙuri godiya ana tarbiyyantar da bawa akan wannan ta hanyar jinkirta masa nasara kafin nasarar ya zo sai ta haƙuri da nasarar ta zo sai kuma ya mai sai gode ma Allah madaukin sarki to mu gina rayuwarmu akan wannan ɗan haƙuri da godiya ah, abu na uku na uku kenan ko na hudu hikima ta hudu malam ce. wa minha na daga cikin hikimomin annallaha hayya li'ibadihi muminina manazil Allah madaukin sarki ya shirya wa bayinsa sa mummanai mazaunai na ɗaukaka. Fidari hmm? fi dari karamatihi a gidan gidansa da yake girmama mummanai aljanna kenan ko la tablughuha a'maluhum ayyukan su kadai ba za su iya kai su wadannan mazaunai na girma din ba hmm? wannan matsayi din da Allah ya tanadar mabayinsa a aljanna aikin su ba zai iya kai su wannan wurin ba dan haka sai Allah madaukin sarki ya kaddara musu wani bala'i da zai amfani da shi ya tsora kan ayyukansu domin su isan ma wannan matsayi din shine malam yace فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن sai Allah madaukakin sarki ya hore musu ya ƙaddara musu sabubba hanyoyi na alibtila jarrabawa wal mihan da masibu liyasilu ilaiha domin ta hanyar wannan ɗan su isa zuwa ga wannan matsayi ɗan annaba alaihi salatu wassalam yake cewa musulmi babu wani abin da zai same shi na musiba ko jarabawa face sai Allah ya ƙara masa izza da daraja a sakamakon wannan annabi ce ko da ƙaya ce ha ta wato ainihin soki musulmi a hanyar tafiyarsa to Allah ta yi amfani da wannan ya kankare masa zunubi ya ba shi lada kuma ya ɗaukaka darajarsa Allahu akbar wannan sai mumin yake samun wannan to ɗai daga cikin wannan abubuwan shine ku shiga cikin yanayi na tsoro ku shiga cikin yanayi na kamar da ya faɗa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صورو ها حسارة درجور رايك أكشف في جهادي ها حسارة da دوكيا dukiya ونقص من الأموال والأنفس والثمرات haka nan hasara da wato ainihin rashin kayan abinci gona ya kone hmm? kai kashe miliyoyin kudi kawai sai iska ta zo da gobara ta cinye maka gonanka hmm? ko ka bayar da kayan hajjaka na sayayya ana tafiya a yi hatsari a hanya hmm? mummuni bai ce laifin mai wa Allah yana haƙura ya gane cewa Allah so yake ya ɗaukaka darajarsa har annaba alaihi salatu wassalam yana cewa ashaddun nasi bala'an al'anbiya thumma alladhi thumma al al'akrabu fal aqrab wadanda Allah fi jarrabawa yafi ba su tsananin jarrabawa su ne annabawa ku ga irin wahalhalun da annabawa suke sha yayin da suke kiran mutane zuwa tafarkin Allah madaukakin sarki walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman annabi nuh ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu ba hamsin shekara mai kenan dari tara da hamsin waye wanda ba annabi ya taɓa wannan shekarun yana kira za a taɓa yin wannan shi ne a shaddun nasi bala'an al'ambiya uku so sai wanda ya fi kama da su haka haka haka duk lokacin da Allah ke sai da wato ainihin darabta ka to sai baka jarabawa wani abu da zai rage maka jin daɗin rayuwa domin a rage maka shan wahalar alkiyama ko a ɗauke maka kuma a ƙara maka matsayi fitnatun rajuli fi ahlihi wa malihi ko sai zanto fitilar a wato ainihin dukiyarka a iyalanka wani malamin da ake bayar da labari Allah ya jarfi shi da fitinanniyar mace rashin kirkinta ya shahara a cikin kowa za ta iya musguna masa a ko'ina a cikin gida da waje a cikin 'yan uwansa a cikin ɗalibanza, a cikin jama'a ta yadda kowa a garin ya san cewa wannan matar ba mutum ya kirki ba ce kuma malam zai zama haƙuri yake da ita ɗaliban abin yana ba su haushi cewa ai Allah ya ba shi mafita Allah ya ba shi mafita idan har zaman ba zai yi ba cutarwa ta yi yawa ai ya sauwaƙe mata kawai har aka samu wani ɗalibi da ya ƙarfin hali ya dai samu malamin ya ce akramakallah akwai abin da yake damun mu ba mu ɗaliban ka kare ba duka mutanen garin wannan iyalin naka da take kaza da kaza da kaza da munin halinta ya bayyana akramakallah me yasa ba za ka saki wannan matar ba kowa ya huta da wannan musibar ta sai kalle shi ya ce masa ba zai saki wannan matan saboda shi ya ɗauke ta jarabawa ce da Allah ya yi masa to kuma bai son ya faɗi jarabawar Allah madaukakin yana son ya ci wannan jarabawa ɗin zai yi haƙuri da ita har Allah ya raba su ya ce ka sani tana iwa. abinda Allah zai karɓa a wuri na kenan duk ayyukan ibadan da nake haƙurin da nake da wannan matan so in har shi zai iya zanto sanadin samu na aljanna to ai gwada haƙura da shi insani hmm? shi ne akwai manazir da Allah ya shirya mabayinsa amma aikinsu kaɗai ba zai kai su ba sai an haɗa da irin waɗannan jarabawa ko ka samu ɗa kangarare kana babban malami misali kana ba mutumin kwarai an san ka da alkhairi sai Allah ya yarfe ka da da marajin magana maɓarnaci hmm? waɗansu abinda suke ce ce sun kore shi ko ce sun tsine masa ya fita kada ma ya sake zuwa inda suke sun kore shi waɗansu ma sai su hada da uwashi wannan zalunci ko sai laifansa ya shafi uwansa su ce ita ce bata ba shi tarbiya ba tarbiya ake ta ce ta kadai aikinku ne ku biyu amma in Allah ya zarabce ku da ɗa ai inda bata iya ba kai ma baka iya ba ne ha to sai ku yi haƙuri ku yi ta abin da za ku iya yi in kun yi gwargwadon naku sauran Allah ba zai kama ku lalafi a kai ba kuma zai iya zanto muku wato ainihin wannan ba Allah ya jarabci annabi Nuh ba da ɗa kafiri hmm? da ɗa kafiri ya yi tabbanta ya zo har an shiga wato ainihin jirgi jirgin ruwa ya zo ya shiga a tsira ya ce a ah, baba ku tafi kawai ni ha ga wani dutse a can zan je a hau dutsen zai kare ni daga wannan ruwan na tufa sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma yace kai la asima min amri llahi illa man rahim babu wanda zai kubuta daga al'amarin Allah fa sai wanda Allah ya masa kai su kenan fa anan ka zo mu tafi har abin da yake tayi kenan yake tayi sannan yake zuwa har sai da igiyar ruwa ya shiga tsakaninsu yara mai zanto cikin dilmiyayyu hala bainahuma almawju fakana min almughraqin amma saboda tausayin uba hmm? yace Allah kai mun alƙawarin da ni da iyalaina za mu tsira yace ce kuma in na nabni min ahli ai dana yana daga cikin iyalaina kuma alƙawarin ka gaskiya ne ma kai ne mafi adalcin mahukunta hmm? kala mani inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa an anta ahkamul hakimin ko sai Allah ya kwabe shi ishe ba irin iyalan ba kenan innahu laysa min ahli baya cikin iyalan kan da muka ce za mu tsirar da su innahu amalun ghairu salih shi mummunan aiki ne gaba ɗayansa in baka gane ba qira'ar gaba wata qira'a tace innahu amila ghairu salih bai kyakkyawan aiki ba iyalan naka muna nufin wanda suka bi ka su ne waɗanda za mu da su innahu amalun ghairu salih Allah ya kobe shi dangane da wannan shekara sake irin wannan tambaya فلا تسألني ما ليس لك به علم جرب وجه ها جرب وجه تو نا يقول لبارم جرب ور متشي اي اكو ان بابا ذاك جرب شي سو ما تنسو امرأة نوح ده امرأة لوط ما تاء النبي نوح ده النبي لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فكانتا هما suka ha'ince su ba wai ha'inta na filtrash ba ba wai suna zuwa su ha'ince su a gado ba ne ha a imani ne ba su yi imani da su ba su yi aiki na gari ba jarabawa yaya za ka ce a ce kai a ce za ka tafi aljanna mataka ta tafi wuta hmm? ai abin ba daɗi ko? to jarabawa ce in kai haƙuri sai Allah ya ɗora ya ƙara maka daraja annabi ibrahim an garanta shi da mahaifinsa da mahaifinsa hmm? to wannan shine abin da malai ke faɗa a nan saboda haka abin da ya faru da musulmi na hasarar rayuka a wannan yakin uhud Allah madaukakin sarki yayi ne domin ya daukaka darajar su. Hmm? waliyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafir dan Allah ya tace waɗanda suka yi imani ya kara musu daraja kuma ya wato ainihin halakar da kafirai kamar da aya ta faɗa sai na biyar ko malam ya ce wa min ha anna ta min a'la maratibil auliya saboda shahada wato a kashe ka wajen gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki matsayi ne na ƙoli Hmm? shi ne mafi ƙolin matsayi ko martaba na waliyan Allah madaukakin sarki ya za a yi ka samu shahada ha sai an kashe ka a filin a filin yaƙi ko malin ya ce fasaka ha ilaihim sai Allah madaukacin sarki ya tura musu wannan matsayin suka samu matsayin shahada ɗaya daga shi ne hikimar shar'anta jihadi kenan dan a samu shuhada'u a samu shuhada shine uh, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn ba abinda kuke daƙonmu mu da shi face ɗaya daga cikin mafiya kyawu guda biyu shi ne an nasuru shahada ko mai nasara ko mai shahada dukansu husnayaini ne kowanne abu ne wanda ya kai makura wajen kyau mu a wurin to ba za a samu shahada ba sai in an mutu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin ha لم يمسسهم سوء فيستبشرون بفضل من الله ورحمة وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل lam yamsashum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim duk wannan bayani ne akan matsayi na wato ainihin shahada wacce ba za ta samu ba in wannan abin da ya faru bai faru ba don haka Allah ya ƙaddara faruwar domin a samu shuhada. hikima ta ƙarshe da alhafin ibn hajar ya faɗa na shida kenan wa min ha annahu arada ihlaka a'da'ihi daga ciki Allah yana san ya hallaka abokanan gabansa li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru ko aw yathbitahum fa yanqalibu kha'ibin dan Allah yana sanya rugurguza ya halaka abokanan gabansa fa qayyada lahum al-asbab allati yastawjibuna biha dhalika sai Allah ya hore musu hanyoyi da za su iya da za su cancanci wannan halakarwa ɗin da zai sa halakarwar ta waje ba a kansu min kufrihim na wato ainihin kafircinsu wa bagihim da zalincinsu wa ƙuhiyanihim da hauhawansu da girman kansu shi ne ɗagawa ko fi aza yi da kaiwa wuce gona da irin zo wajen cutar da waliyansa ma'abota majibattansa masoyansa fama hasa bai zalika zunubar mu'minin sai hada su gumurguzu da mummanai domin ya kankare laifukan mummanai da zunubansu kuma wa mahaka bi zalikal kafirin kuma ya halaka kafirai da wannan yaki ai an kashe kafirai a yakin ko shi ya malam malin ya ce kawai an yi nasara a kan musulmi ba kai shiru ko ka ce kafirai ne suka yi nasara kai shiru ba sai dai ka ce an yi one one ha win win mun gane ko waɗannan su ne hikimomi da malamai suke ambata الحافظ ibn eh, hajar ya ambaci waɗannan guda shida malamin mu professor Muhammad eh, Sani Umar Rijiyar Lemo shi ma nan littafin na bijin Rahma hmm? siratun wa durus wa ibar shi ma ya faɗi fa'idodi har guda bakwai hmm? waɗansu su ne waɗanda kuka ji eh, a nan ɗin eh, sannan ya ƙara da ya faɗi hikimomi har guda goma sha ɗaya ne to ya ƙara da na ƙarshen na sha ɗayan zan karanta muku ya ce inna shirakar rasuli sallallahu alaihi wasallama fil qital misluhu ka ayi fardin min afradi daishe dalilun ala hirsihi ala adami tamayyuzihi an junde wa musawati nafsihi bihim وفيه دليل على شجاعته وصبره وتحمله الأذى في سبيل دعوته tarayyar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin yakin da mabiyansa yadda annabi ya shiga yakin kamar yadda kowa daga cikin mabiyansa daga cikin rundunansa ya shiga aka yi gumurguzu da shi ya ce wannan dalili ne basa kwaɗayin annabi sallallahu alaihi wasallama na ganin cewa bai bambanta kansa da mabiyansa ba wajen bayar da kariya ma addini hmm? kuma wannan dalili ne bisa ƙarfin halinsa haƙurinsa da jarumtakarsa da kuma shanye kowane wato ainihin cutarwa wato jure cuta domin isar da kiransa domin ya kai gaco na wato ainihin saƙo da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi to malamai suna ambatan hikimomi da yawa amma waɗannan dunkulallu ne da aka ambata a nan da fatan kun riƙe su da fatan kuma za mu yi amfani da su mu ma a rayuwarmu duk lokacin da muka samu karaya sai mu waiwayi waɗannan Ah, mu yi wannan kistar mu gane mai ne ya sa maka samu karaya zai iya zanto ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwan guda shida in mutum ya tana zo to sai wannan kariyar ta zanto masa kamar kamar da annabi ya faɗa khairan lahum sai ta zanto alkhairi a gare shi saboda haka dama amfanin karatu siran kenan mu ga yadda annabi ya rayu da sahabbansa da yadda ya warware duk matsaloli da suka taso masa irin waɗanda suke maimaituwa in suka maimaitu a rayukanmu sai mu bi irin hanyar da annaba alaihi salatu wassalam ya bi ya warware mu ma mu warware ko mu ɗauki kiliyu daga irin yadda annaba alaihi salatu wassalam ya warware mai amfani da alat da tools da abubuwanmu na zamani mu ma mu wato ainihin magance matsalar mu ta zamani wacce ta yi kama da matsalar da ta faru a zamani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma yanzu mana cikin irin wannan yanayi na yaƙi wadda ba a barin hmm? tada'at hmm? alaina al'umar alaina al'umar kama tada'a al'akalatu ila qas'atiha Al'umma sun yi cinshirin do a kanmu hmm? kamar yadda maciya suke wato ainihin zagaye mai yawwa faranti ko kwanan abinci ko in za a ci abinci musamman inda ake cin abinci a cikin jama'a a yi wani gari aka fi shahara da wannan nan za a ci abinci kowa zai kawo nashi maiduguri ko yawwa mu ma mun tashi a nan garin mun ga iyayenmu haka suke daga bayan abin ya canza musamman da magarwa bayan sallar lisha a za a fito abinci daga gidan wannan daga gidan wannan tare ana zuba ana ci to ai ana kewaye abincin ne ko to kana gani abincin nan zai tsira to wani inda muke ciki kenan abin da zai tsirar da mu shine wannan abin da muke karanta na sira Mu wato ainihin dawo ƙasƙanci da muka jawo kanmu a dalilin rashin riko ne kyamkyam da karantar alƙur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi salama da kuma siras da ta ma ɓangare ne na sunar sako mun ga halin da ya shiga ya rayu cikin irin wannan ƙawanya amma a hanyoyi da ya bi kuma nasara ta zanto nashi daga ƙarshe to abin da ya dace mu ba mu bi kenan domin mu samu nasara a matsayin mu na ɗaiɗaiku a matsayin mu na mutanen unguwa mutanen gari mutanen jiha mutanen ƙasa da al'umma baki ɗai Allah madaukakin sarki ya fitar da mu daga kowane irin ƙangi na cutar abokanan gaba ya ba mu nasara akan kawunan mu ya ba mu nasara a kan shaidan ya ba mu nasara a kan abokanan gabanmu na cikin gida munafikai da na waje waɗanda muke da saɓani na addini da su Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa ورحمة wa وبركاته اللهم amin.